باب فصل لنائك بخاري يعني فوتوكوبي وأما قول الناظم وأولهم دخولا خير خلق الله فرقون سشيغا في يوم حليتون الله فلما روى أبو هريرة رضي الله عنه annahu qala ana awwalu man yaftahu lahu babul janna inja annabi nene farkon wanda za a buɗa masa ƙofar gidan aljanna illa anna imra'atan tuba diruni fa aqulu laha malaki wa ma anti fa taqulu ana imra'atun fa'attu ala yatama eh subhanallah hmm ai za a sako shi ma gaba ɗaya karatu ba ga da aka tafi ban da fasarawa ice ana awwalu man yaftahu ni ne farkon wanda za a buɗa masa babul janna illa anna mar'atan sai ga wata mata tubadiru ne tana rigirgidani. ni ya zo kofa aljanna an buɗe zai shiga sai ga wata mata ki ta shiga tare da ita ki wannan fa cika muke annaba ne amma ta zo zana ne ma mata riga bu ita ma ana buɗe buɗe za ta wuce ciki wannan wace irin mata ce fa aqulu lahu in jama'a masa malaki me yasa ne ki au ba anti ke wace ce ke kuma wani martaba kike da shi fataqulu ana mar'atun ka'attu ala sama ni mace ne da na zauna akan marayu ila ta ki aure ta bar aure saboda marayunta ta bar aure saboda marayunta ko kuma dai menene na tsaya dai na yi hidima ma marayu na tare da mijina ne uba ya mutu ya rage ni ni kuma na tsauna saboda su in ga sun mallaki hankalinsu in ga sun yi kaza in ga sun yi kaza nan ba fa wai mutum zai je dinga shirya damfara ba tunda da kaga mutane kansu da aka je labarin marayu ana so a taimaka marayu sai wani ce ni ne mai tara dukiyansu ku ta bani A ita shi shi kuma ainihin ita hidimar kansa da da sunan shi ne uban marayu ko uwar marayu to haka a rubuta takarda wa gwamnati a nemi abin da ma marayun ba sa ci sannan kuma ana daukan hotuna da a sa marayu nake tare da su a dafa eh, fulawoyi da menene da dan nama nama a sa a filet to su ma marayu ne ga suna su ma a zuba musu ce aiki na kenan ku taimaka min na tsakko marayun nan guda ina da guda talatin gashi gashi gashi gashi a raba musu saboda shi kuma ya samu sana'a ba irin damfara mala ai Allah ji kan wani wani wani retired soja shugaban kaza ya sami shi malam na ce marayun kanawa na ce ko ɗaya babu ba ka da marayu da ce ban da marayu saboda shi ya zo da da giga ba da bai taimaka wa marayu na ce to ban da ko ɗaya ba zan iya ba ko maraya yanzu ka zo min da shi zai biya kuɗin makaranta to gashi nan ba na ce biya ba zai biya bai tafi wannan ma kariya ba ko nawa ya bar dukiyarsa ya rike kayansa amma hakkin makaranta ya biya ba wanda nake biya makar kuɗin makaranta saboda domin makarantar na ba an biya wa rasa daidai ba in kana magana ko ko zo ka dinga biya ba shi kenan ba kai ne mutumin kirki zo ka biya musu amma akan kari ba akan kare ba akan kari ba zan iya ba ba kuma zan yi abin da ba zan iya ban yi karance zan iya menene matsala ga dukiya ga kasance a'a ba zan iya ne ba ni ba ni da jama'an da za su yi min wannan aiki kawai dukiya ce zan karɓun ba mutane su dinga wadaƙa kada ita to ba zan iya ba don duk abin da na karɓi dukiya to na son in ga an yabo da neme su amma fa wana. wa fi tirmidhi min hadith ibn abbas radiyallahu anhu qala jalasa nasu min ashabin nabiyyi wataran mutane sun zauna amma suna daga cikin sahabban annabi yanta ziruna hu suna jiran annabi eh, sai in kala fa kharaja sai kuma gashi ya fito حتى إذا جنى منهم سمعهم يتذكرون يجسنا بيتا فسمع حديثهم فقال بعضهم عجبا إن لله عز وجل من خلقه قليلا هاي ما لا بي ماكي الله ده iko وي wai a cikin bayin Allah hatta akwai wani zababban Allah Allah ya yarda da shi Allah ya sa shi وتو ابراهيم خليلك يعني آه، من خلقه من خليلة اتخذ ابراهيم خليلا وقال الاخر ولا شيء قص يعني ها ما ذلك بعجب اي آه، وانا ما بك ابو ما ماكي من كلمه موسى غاشي هي وانا هنا ما كان ده ya Allah an kaza kaza Allah ke masa kaza kaza Musa Musa kaza kaza Musa kaza kaza ai ka zauna alaka sa da Allah ta kai alaka ina magana da Allah kallabahu takaliban wa qala akhar to ku duk wannan ku bari fa Isa kalimatullah shi fa halitta sama da kalma Allah ne Allah ne yake kun warwahu waƙala akaron shi a a to ai duk gaba ɗaya ma adam fa istafahu Allah fa kharaja alaihim sai annabi kullo kansu fatam fa sallama muqala sami'tu kalamakum na ji maganganunku wa ajabakum inna ibrahima khalilullah wa huwa من الألكي eh?

وقال آخر آدم اصطفاه الله فخرج عليه فسلم وقال قد سمعت كلامكم وعجبكم إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك عقيد وموسى كما يدوك موسى نجي الله نجاه وهو كذلك وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك وآدم مصطفاه الله آدم الله إلا بيشي وهو كذلك على وأنا حبيب الله تنك جاك الله ني ني حبيب الله ولا فقر ba fariya جاي gaya muku ba haka maganan take ina gaya muku matsayina ne Allah tsare وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ranan da za a yi taro na karshe ba za a wurin ba a taba yin irinsa ba ba za a kara shi ba ran nan ne ke rike da tuta tutan ham wala fakhar wa ana awwal shafi'in ni ne farkon mai yin ceto wa awwal mushaffa'i farkon wanda za a bashi ceto yawmal qiyamati wala fakara wannan duka tabbas maganan haka take wa ana awwalu man yuharriku hilaqal aljanna ni ne farkon mai motsa framfin aljanna fa yaftahu li abu min fa adkhuluhu wa ma'i fuqara'ul muhajirin mu'minina tare da ni akwai talakawan mummunai hmm. hmm. ina yana tare da fakire mummunai da su zai shiga yanzu ba gari ba idan sarkin Najeriya zai zo wuri da waye ke shigo eh kai magana sarkin sarkin Najeriya babban Tuh. da manya-manyan ministoci da manya-manyan karashi ko addabi da yake abin nan ne aga da hukara ba shi baka gani aka ce masa mamaki da kake ba gane ya ne baka wala ta muddanna ainaka ila ma matana kada ka daga idonka ka rabu da wa'annan wala tatarudul ladina kada ka kori wa'annan kai ma wannan tana zuwa kanka kada ka wayi gari ka fara karbuwa abin fan fan ta gora take ne fan dogari a ce a wayi gari ka fara kumburi sanatoci da sauraron ka alhaji na sauraron kiyamomi abin nan ka dinga kumburi ka ka rabu da talakawa wa'annan masu yankan farke su ne naka shushe yana dinnan su ne naka amma ma yo ko yara kake karantarwa ka rabu da yaran attajiri wallahi mana ba albarka ta da kana karantar masa da za kana walan haddasa da shi ko shi ko ba wannan ke tunani ba yana tunanin zai yi sanata amma ba taimaki dini ka kwatanta yanzu makarantar mu da ta bakin kogi da waccan ta gidan sama ta yayan attajirai wacce ta fi albarka ta ba kira ta fi albarka ta fi amfanan musulmai hatta da za ka bibi waɗanda aka yayi yanzu suna karantarwa wasu suna limanci wasu suna kaza wasu suna sun koma sun buɗe makarantu in ka duba ta fi wa'ancan ta fi su komai da komai sannan yan shafafu ne da mai a ciki wanda duk wahalan da kana wahala ne ba musulunci kake wahala ba kai da ci gaba da yi ko ban za a rike su kaso ya mutane sharri amma me albarkan bello saboda kira rabu ko nan in ka zo cikin masallaci ka ga masu bita a juna wannan na nema a biya masa wannan na nema biya su ne zaka zo ka samu walayi layi amma duk wanda ya waccan makarantar yana ya zo layi in sai dai ran da uban shi ya zo da shi a hannu amma ba su da albarka a gala dangane da addinin musulunci ba su da albarka su ne za a ce a kwaso kaza su ne wanda za a ce a kwaso kaza a tashi nan take su zo su shigo a yi da su to da kana irin wa'annan dinan da jana an tashi zuwa su yi su ne to ko aljanna za a je da su annabi zai shiga aljanna bawain wayan san shafafun da mai ba lalle baka ya isa gago to haka wala fakara wa ana awwalu man yuharriku ba eh fa adkhulu wa i fuqara ul mu'minina wala fakara wa ana akramul awwalina wal akhirina wala fakara ina ga bai ya isa haka kai wa an